ba tun yau bane dai aka sa ido don sanin inda 'yan majalisa suka dosa tun bayan da gwamnan jihar murtala ya kushi da kwamishinoninsa da kuma shugabannin kananan hukumomin jihar suka canja sheka zuwa sabuwar jam'iyyar adawa ta apc to sai dai kuma canja shekar da 'yan jam'iyyar apc na majalisa suka yi zuwa pdp ya fa bude wani sabon shafi batun da ya sa ma pdp yanzu ta zama ita kaɗai ke da majalisar dokokin jihar adamawan kakakin majalisar dokokin jihar honorable ahmadu umar fintiri wanda shine ma ya karbi 'yan majalisar da suka canja shekar ya ce duk da cewa akwai kyakkyawar dangantaka dangantaka tsakaninsu da gwamnan jihar Sokam dai suna nan daram a jam'iyyarsu ta PDP. alhamdulillah abun murna ga jam'iyyar mu ta PDP eh, ya same mu yau a jihar Adamawa. Yau sun amince sun yarda da tafiyan da muke yi na kasa gaba ɗaya na canja al'amuran kasar nan sun dawo jam'iyyar mu ta PDP ya nuna ba dan adawa a cikin majalisa a tsakanin mu ko kwaya daya duka mu 25 yanzu a majalisar nan mu yan jam'iyyar PDP a ai gwamna ai abokin aiki mu ne shi ma a jam'iyyar PDP aka zabe shi kuma ba mu san dalilin da ya tafi wata jam'iyya ba mu bai mana bayani ba kuma yau mun ɗauki decision mun dawo muna ba da goyon baya ga jam'iyyar mu ta kowane hali ɗari bisa ɗari amma za mu ci gaba da aiki da shi. To kwanya wannan ba sabon yunkuri bane na tsike gwamnan kamar yadda wasu ke zargi? Yanzu za mu cika shekara uku sauran shekara ɗaya ɗin ai ba zai gagara tafiya ba. Kuma da dan uwar jam'iyyar ku ta PDP ta buƙaci ku wani ɗaukan wani mataki za ku ɗauka? Ai jam'iyyar mu ta PDP masu bin doka ne ba za su nima tsige gwamna ya zama cikin lamarin da suke shimfiɗa na kawo cin gaba da zaman lafiya a ƙasar nan ba. Me haka kin na ga siyasa jihar Adamawa? Cin gaba ne. To sai dai kuma a martanin da suka mai da kusoshin jam'iyyar APC a jihar Adamawa irin su Alhaji Ahmad Lawal wanda ma ke baiwa gwamnan jihar shawara ta fuskacin cimma muradun kani, na masu cewa canja shekar bata razana su ba. Mun ba mu daki wannan bin wani abu ba mun da kai siyasa ne kuma muna gaya magoya bayan mu kasu ji kara a gwiwa jam'iyyar APC suna nan daram kamar yadda kowa sani. Ba mu mamaki ke da kaga an kira su a Abuja kuma ka san kwana abin da jam'iyyar PDP take kenan ta kira ka ta baka kuɗi dan ka zo ka bi ra'ayinta don haka mu wannan sun mai da kansu yan kasuwa ne damuwar su kuma ba wai suna neman damuwar mutane bane don haka abin da suka sa gaba shine su kasuwanci me za su samu don su tsira da shi don haka mu wannan ba mu mamaki bane don haka kuɗin da suka karba ne suka su da justifying kuɗin da suka karba din don tabbatar cewa ga kuɗin suka karba don su koma APD din ko sun karba su koma PDP don haka ba kansu aka fara ba wannan abin ya fara Senate ya fara mai wa House of Rep don haka din ya faru a Adama ko ba na bane sun karba kuɗi ne kuma su aje kuɗin aka ba su ga manazarta harkar siyasa irin su Malam Muhammad Ismail na danganta irin wannan canje shekara da kwaɗayin tsayawa takara Eh to ita dama kasan siyasa musamman ta Najeriya ba wai ana yin ta bane akan akan ideology ana yin ta ne akan abin da mutum samu ko zai rasa yanzu abin da suke dubawa shine kisa akwai wani abu da su aka yi alkawari wanda kuma suna jin cewa idan suka kuma wannan jam'iyya ta PDP ce za su samu eh kuma wannan gaskiya zai kawo kamar keke kuce sakatu, yan jam'iyya wanda musamman wanda suka fito daga mazaɓa ɗaya da wani idan yana ganin cewa eh, jam'iyyar shi za ta iya bashi kujera kai tsaye to yanzu abin zai canzawa to akan haka su kuma wanda yake ganin cewa zai iya komawa kamar saniyar wari ko kuma za a iya barin shi a baya shi ma zai iya tunanin cewa bari ya juya ya koma wata jam'iyya saboda ya samu ya samu kujerar mulki. Yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa kafin nan da zaben shekarar baɗin Ibrahim zai zo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.